a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau takwas ga watan Yuni na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan yadda jamhuriyar Nijar ta samu nasarori wajen magance matsalar yawan mace-macen mata sanadiyar zubar da jini a yayin nakuda. sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa a Nijar ya tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan wakilar mu a Najeriya ta tattauna mana da ƙwararren likita akan naƙuda da tiyata. Sannan kuma za mu ziyarci mu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. kungiyar kasar amurka da ake kira health and development international hdi ta sanar cewa kasar jamhuriyar niger ta samu nasarori a yunkurin magance matsalar yawan mata da ke mutuwa sanadiyar zubar da jini a yayin nakuda a cewar kwararru wannan shine karan farko da aka samu makamancin ci gaba da niger din ta samu a fafutuka da hukumar lafiya ta duniya wato who ta sa gaba don rage yawan mace-macen mata a sanadin wato zubar zubar da jini a lokacin haihuwa dalilin kenan kungiyar ta hdi ta ba shugaban niger da wasu jami'an kiwon lafiya lambobin yabo ga wakilin muryar amurka sulaiman barma da ƙarin bayani daga yamai Après cinq ans, le Niger avait réduit la mortalité maternelle de plus de 70%. shugabar kungiyar health and development international wato tsohuwar jakadiyar amurka a nijar ambasada visa williams kenan tana mai karin bayani a game da abubuwan da binciken kungiyar ya gano a asibitoci da dama na sassan nijar wadanda ke nunin cewa sabon tsarin lafiyar da aka shimfiɗa a wannan ƙasa daga shekarar 2014 ya taimaka wajen rage yawan matan da ke mutuwa saboda dalilai masu nasaba da zubar da shini a yayin naƙuda. ƙungiyar sans précédent. Kungiyar ta HDE ta kara da cewa ba a taba samun makamancin wannan ci gaba ba a tarihin fafutukar da aka sa gaba a duniya da nufin murkushe illolin zubar da shini a yayin nakuda kamar yadda aka gani a Nijar. Wakilin HDE a Nijar Dr. Zaid Alasan ya fayyace sirrin abin. Sunana Dr. Zaidu Alasan. ina nan a matsayin wakilin ong hd O niger yawa to gashi a yanzu nan an gudanar da bikin uh, karrama wasu daga cikin jami'an kiwon lafiya uh, sakamakon kokarin da suka yi game da matakai na rage mace-macen mata a wurin aikuwa shin wani karin bayani za ku yi mana game da wannan tsari na ashidai Eh, wannan tsari eh, da mun ka eh, tamtamna bisan shi yanzu shine kokari da tare da ministan kiwon lahiya kungiyar mu a da yake yi shekaru da shekaru don mu samu mu rage mace-mace na mata Eh, eh, particularma mace da suke rasa kansu bayan haihuwa saboda zub da jini saboda zub da jini eh, akwai wata magani da ake ce mai ake ce mai mizopostol da tare da minista kiwon lauya mun kasa cikin kasar niger duka ko ina mun ce wannan magani ya kamata a ba mace Eh, don bayan ta haihu don eh, eh, kar ta zub da jini ta zub jini har wasu su je su rasa ma kansu wannan aiki tun shekara 2014 muke cikin kuma ya kumshe duk kasar niger halbir ma har ko ina Eh, sakamako ne mun ka samu mun ka tura cikin wajen eh, eh, hukumar ciwon lahiyar ta duniya babban journal da ake kema lancet su sun ka hidda sakamako sun ka suke aiki da nigeria yi wannan aiki ya ba su mamaci don an samu eh, eh, mace-mace na mata eh, saboda zub da jini an rage shi kashi saba'in bisa dare wannan duk ko cikin duk duniya ba samu irin shi ba mutane suna yin bannin bannin da suke aiki niger gaba daya kasar gaba daya an ka doki duk kasa gaba daya kuma wannan sakamako ya kumshe duk kasa gaba daya shi yasa mun kake mu zo yau eh, a suna ashi dai eh, mu gaida eh, shugaban kasa Eh, saboda kokarin da suke yi mu gaida ministan ciwon lahiya kuma sauran eh, ma'aikata eh, na gwamnati da kokarin da sun kai shine wannan mafar wannan ana iya cewa wata hanya ce da kasar nijar ta bude wa kasashen duniya don magance da matsalar da ke haddasa asarar ɗumbin rayukan mata a baya ministan kiwon lafiyar al'umma dr ilyasu idi mai nasara wanda ke ɗaya daga cikin jami'an lafiyar da ashidai ta karrama saboda samun wannan nasara na mai alfahari da wannan yunkuri kin ah, karrama wasu daga cikin ku kai ma kana ɗaya daga cikin wanda aka baiwa lambar yabo akan abin da ya shafi ci gaban da aka samu a fannin kiwon lafiya wani karin bayani za ku yi mana game da wannan al'amari lalle in ce maka kamar yau ranar horin ciki ce gare mu ranar horin ciki ce ga gwamnati ranar horin ciki ce ka in ce duka ga 'yan ƙasa game da wannan tawaga da ta hito daga ƙasa amerika don ta zo ta jinjina ma shugaban ƙasa na niger ta jinjina ma gwamnati da in ce maka ma'aikata na kiwon lahiya game da irin ci gaba wanda an ka samu wanda baya da misali kaji eh, ita wakiliya wadda ta zo daga amerika ta e irin cigaban da an ka samu ba nan afirka ba game da irin matakan da an ka doka. har yanzu bata ga wani ruwan da an ka samu wannan ci gaba ba babu duka cikin duniya babu wata ƙasa ta samu wannan ci gaba inda mace-macen mata wajen aihuwa an ka rage shi kamar kashi saba'in cikin ɗari har yanzu ba a samu wata ƙasa ba cikin duniya wadda ta samu wannan ci gaba lokacin da an ka zo so a soma wannan irin aiki ita ma kungiyar duniya kanta ta lahiya kungiyar duniya ta kiwon lahiya tana dari dari tana shakku game da irin wannan masaha da nijar za ta ɗoka ita na cikin shakku yau ita da kanta ta hito ta ce lalle lalle wanga abun da nijar ta yi shine mahita kuma wannan sakamako da Nijar ta samu ita da kanta ɗauke shi duk inda adda wannan matsalan mace-macen mata wajen aihuwa a yi aiki da wannan abin da Nijar ta yi aiki da shi. Minista mutane za su san weshin a zahiri wace irin dubara ce kuka yi aiki da ita wadda ta taimaka har aka kai ga cimma wannan nasara. Eh, a zahiri in ce maka akwai eh, wani lokaci da an ka gano mace-macen mata in ka ɗoka alif dubu biyu da shida kama ana samun wajen aihuwa mace ɗari shida da ke mutuwa bisa kama aihuwa dubu ɗari da an ka gano wannan babban matsala ce game da e, ita wannan kungiya ta hde da ta kawo shawara ga hukumomi na wancan lokaci na kiwon lahiya sun kai na'am amma kungiyar duniya ta kiwon lahiya ita ba ta yi na'am ba tana kwatanta kamar za a samu matsala da an ka fara alif dubu biyu in ce maka da goma sha biyar niger kamar ta rage wannan mace-mace da kashi hamsin cikin ɗari alif dubu biyu in ce maka yau da ishirin da ɗai tun da yau da 23 muke da 21 yau zawa 23 an rage wannan mace-mace kashi 70 cikin 100 lokacin nan in an ka samu aihuwa dubu ɗari ana samun mace ɗari shida su mutu yau mace ɗari hudu ke ɓadda rayuwarsu musamman ma a sakamakon gabcewar jini bayan game da basarar jini game da gabcewar jini in mace ta aihu akwai waɗanda jini ke kin tsayawa akwai wanda jini ke gabcewa har aje a rasa mace a rasa rayuwarta kuna jin irin aniyar da shugaban kasa ya doka za a ci gaba da rike wannan kamawa da ake yi za a cika ci gaba da inganta wannan furoshan za a ci gaba da wannan magani mai ba da dama a same shi kowane lokaci kuma kowace likita kasa ga kenan magani ne suke sha su mata sai jini ya tsaya a yayin nakura ko koya ne abin yake magani ne kama in ka doka mace akwai ka'ida tana da juna biyu akwai wani magani da ake bata wanda ake ce ma misoprostol to wannan mace in za ta aihuwa akwai lokacin da ake bada shi babu inda likita da bamu kai wannan magani ba yau akwai lokacin da in tana zuwa awon ciki a ce mata lokaci kaza ta sha wannan maganin to ko aihuwa ta zo mata jinin da za ta zuba da daidai jinin aihuwa ne ba zai gabta ba inda za ta bada litar ɗaya biyu har uku wanda za ya kashe ta kuma akwai bayan ta aihu don haka ake cewa mata zo su aihu gidan likita bayan ta aihu akwai wannan maganin shi ma da ake bata nan likita tunda maganin akwai shi ba sai da shi ake ba kyauta ne ake bada shi da an bada daidai adadin jinin da ya kamata zubda lokacin aihuwa shi ɗaya ne za zubda ba za ta zubda jini hiya da wannan jini ba wanda zai kawo asarar rayuwarta kun shi e, babban e, abun da ya ba da dama yau niger ta zamanto kamar lambuwa duka cikin duniya game da rage mace-macen mata wajen aihuwa game da ɓadda jini hemorrhage du postpartum shugaban kasar niger mohamed bazoum wanda shi ma a ashide ta karrama da lambar yabo a yayin bikin gabatar da rahoton binciken kungiyar saboda abin da aka kira dagewarsa akan maganar ceto rayukan mata da yara ya jaddada aniyar karfafa gwiwa a yaƙi da mace-macen mata da yara ƙanana. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja Hauwa Umar inda ta tattauna da ƙwararren likita a ɓangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke babban asibitin ƙasa na Abuja akan naƙuda da tiyata. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu dai. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan nakuda wato labor a turanci. Nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai tam. Tam da muke nufi shi ne ciki ya kai wata tara a hausance. Amma idan an bi kimiyya muna ce da shi 37 completed weeks. To idan ciki ya kai wannan tam din nakuda zai iya tasowa. Abubuwa da yake tasa cutar da lebo ba sai mun je muyi maganan shi yanzu ba wannan cikin kimiyya ne amma alamomin cewa lebo yana tasowa shine ciki zai ta daurewa ya daure ya sake tun babu ciwo in ya daure har ya fara daukan ciwo ciwo ya ta karuwa daurewa ya zo nan sai wuni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 55 minutes na biyu wani sa'i lebo yana farowa da zubar da ruwa idan mace ciki ya kai tam ruwa ya fita to wani sayi farawa lebo kenan to amma a takamaime da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki yana daurewa yana ciwo yana sakewa sai kuma bakin mahaifan yana canzawa da budawa da zai ba wa yaro sukuni da ke cikin ciki ya fito ta farjin mace nan ake cewa mace ta fara lebo a lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewa me ya kamata ta yi a wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewan idan yana zuwa ne once in 5 hours ba damuwa amma in ya fara zuwa once every 30 minutes sai ka ga daga 30 30 minutes ya koma 20 20 ya koma 10 10 minutes to ta fara neman anyan zuwa asibiti amma kafin ma ta kai wannan level din level din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan sabon ciki ko karamin ciki bai kosa da zai fara ainihin lebo ba saboda nan nan lokacin ne za ka shirya muna ce da shi bat preparedness za ta shirya kayan lebo da abubuwa da ya kamata ta zo lebowa da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa da kuma yadda za ta zo lebo din zamin lebo in ya fara ba zai ce maka sai karfe biyu na rana zan ta fara ba zai yi ya fara a tsakar dare to ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta a cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti in suna da mota ita mai lebon ba za ta iya tuki ba sai ta nemi direba in mai gidan baya nan a samu wanda za ta iya kira da waya in ma babu mota za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti to an fara shirin lebo kenan to idan ya kai ga kamawa nan shine za ta da wannan kwanciyar sirri na lebo sannan ta zo dakin aihuwa akwai yiwuwar cewa mace in ko da ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma? Eh to akwai saboda nakuda ba za a ce an haihu ba sai an yi nakuda an haifar da yaro an haifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba. Akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro in ya gaji kaga da zai iya tolerating labor ba kila yaro ya mutu kafin lokaci ya kai da zai fita to idan a dakin lebo ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro muna ce da shi fitar eh, distress to sai an yi tiyata tiyata mana gaggawa kafin a ce minti ashirin ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwa in ba haka ba zai iya mutu a lokacin to an dauki wata ciki wata tara jab da yaro zai fito da rai saboda gajiyan yaro yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutum yin tiyata shi yasa kuma idan an zo awo ana ce in gawa mata su yi tanadin jini a ajiya saboda idan haihuwan tiyata na ya zo da gaugawa ana bukatan jini ba wai lalle dan muna so a bada jini bane amma ba fafan gura ranar tafiya idan ya kama ana neman jini to sai kaga ajiyan da aka yi ya zo daidai amma yawanci ma casayin zuwa bunda ya fi haka bisa dari ana yin tiyata ba sai mun bada jini ba sai ya cancanta na biyu idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro ya yi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za yi abun da ya fi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in za ka lalata shi lalata shi kuma shine yaro ya mutu a fitar da shi gaba gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu to daga wannan za a yi shirya tun da wuri a yi tiyata idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin ture bari yaro bata kai ba to sai ka ga abin da zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section akwai da dama indication na cesarean section amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar uku wasu abubuwa da ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan su ma suna nan barkatai akwai wasu da saboda lafiyan yaro kadai ne shi ne ake so a yi tiyatan su ma suna nan da yawansu akwai wanda ya danganta da da yaro da uwa together muna ce da fitomaternal indication su ma suna nan da yawa to lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya bisa daya bisa daya ba amma abun da zan faɗa shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nurse ne a wajen ko kuma doktoci ne za su ta bin nakudanta sayi sayi a duba komai yana tafiya daidai ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yanda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi in in gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi in kuma gyarawa nashi shine a yi tiyata za a yi tanadin wannan in waje ne ba za a yi iya yin tiyata ba amma ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general hospital wajen da ko babu babban doctor da zai iya tiyata zai iya yi to ana ganin alaman cewa abubuwa zai goce kuma abin da zai magance shi shine tiyata za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata a yi yaki tiyata a taimake yaro a taimake uwar. Likita kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki? Da dama. Na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan. Aiki shi kansa yana tattare da matsalolinsa daga kan abun da ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo ko ta yi bacci a yi aiki bata ji ciwo ba ko kuma tana na an ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba to magunguna nan suna da damuwansu zai iya faru ga kowane mace wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardansa idan ya faru shi ma damuwa ne aikin ma shi kansa yana tattare da damuwarsa domin an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke sake eh, cikin mahaifa a fidda yaro idan an yanke jikin mutum jini na zuba kaga jini zai iya zuba ya yi kima shi ma damuwa ne yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farjin mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal to wannan yana zama absent a wanda aka yi mashi tiyata an fi da shi to yaron yana yana bukata taimako a hannun dakitocin jarirai idan an fi da shi to you know, resuscitate wannan yaron zuwa rayuwar duniya to shi ma yana nan daban amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba in rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje sai an duba a fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifan. a likitance a kuma shawarce sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko cs a bisa kimiyya ba sa so nawa za a yi tiyatan haihuwa ba saboda a duniya muna da rekod na wanda sun yi tiyata na aihuwa su goma sha biyu a wasu guraren duniya to amma a yanayinmu a najeriya ko kuma kasashe masu tasowa idan mace ta yi tiyata so ɗaya biyu uku allah kuma ya bar yaran ko da guda ɗaya ɗaya ne yara uku kenan to mukan dan shawarce su su daina ɗaukan ciki saboda sautsayin ɗaukan ciki ga an yi tiyata so uku yana ninkawa ne ɗaya daga cikin tsautsayin shine ciki ana dauke da ciki bai ma kai lokacin naku da ba ciki zai iya fashewa idan ciki ya fashe za a samu zuba jini a cikin uwar to by the time ciki ya yi rupture muna ce da shi rupture uterus ba zance rayin yaro ma da cikinsa ya yi rupture ba a ran uwa ne to ya danganta daga ina rupture ya faru kafin a kai asibiti kila Allah ya sa eh, rain ya tafi amma in ma an kai asibiti sai ka ga lokacin za ta mutu kokwai rai kokwai ne ga uwar to likitoci sai su kai da kawowa idan allah ya taimake su su ceto rayin uwar amma lokacin da kyar da sara sai an cire mahaifuwan ma lokacin sai ka ga ana ta ba da jini in ba su je da ake da jini a ce a yayi tiyata an ba da jini wata eh, leda goma sha uku to ana samun nasara ana samun su amma wani lokaci sai ka yi wannan duka sai rai ya yi abun shi ba za a samu uwar da rai ba to kaga an rasa yaro an rasa uwar yara ma da da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi yara sun rasa uwansu to saboda wannan idan an yi tiyata so uku hudu muna ba da shawara da karfi cewa a daina aihuwa Yanzu kuma ga wakilin mu a da magaram na jamhuriyar Nijar Tamar Abari a filin kwalamar mu da bako da ta gayyato mana. Assalamu alaikum. Sunana Sakina Malam Ado. Yau za mu gabatar da yadda ake waina. Ana yin waina don a yi a yi sadaka. Kuma an yi mutuwa arba'in ana waina. Kuma in ka aihu kai da wanka kana waina. Kuma an gwada ka ta aihu kana to waina ka je biki. Duka wannan ana yi. Waina hatsi ka hatsi ma ka surho shi sai a zurta a baka sai a rawar tsakin wani mai tsakuwa a wadda shi kuma sai ka wanke in ka wanke ka bar shi ya jika in ya jika sai a kai shi huna a niko kuma in zaka ba da niƙa sai ka huda tsaki bi kake raba kenan bi kake raba kuma na garin ya yawa guda gari guda tsaki Yawa. bi ake raba na garin ya yawa ce guda gari guda tsaki shi ma mai nikan ya sani mm, in aka ce waina in aka ce na waina ne mm. to in aka kashi kuma sai a nemi biri sai ka zo ka diba shi ka gyara shi in ka tsintsince ka gyara ka raure shi kuma sai a zuba min ruwa ka zuba mishi ruwa an yi jiƙa jika jiƙa aka tace shi mm-hmm. aka zuba ruwa ina ake sa shi aka zuba ruwa sai a sa shi a bahu ko a rigana mm-hmm. kawai a cikin bahu haka nan a bahu kurun in an jiƙa shi ake zuk a bahu sai a kawo daro ko roba a sa kasa sai a rataye shi shi bahu mm-hmm. in kuma rigana ce katuwa an kuka zuba sai a kaba babbar tukunya ya dora aka to ɗaskin wani ya shi jakkur da shi mai mm. so kuma ga gari an nuko mm. sai ka ɗauko tukunya kuma ka share ka zuba ruwan biri in ka zuba an yi tausa sai ka ɗebo tsakin wannan ka zo ka talga kamar dai talgi na tuwo cikin birin ake talgawa cikin birin ake talga mm. in aka talga shi ka rihe shi kana yi kana motsa kana yi kana motsa har da hu in ya hu ya kare sai ka zo ka ɗauko wannan garin ka tona shi a babban makayi sai a sau babban roba sai a sauya tsakin wannan talgin da aka wannan talgin sai a sauya shi a ciki cikin gari in aka jima da akwai koshi a rika tona shi ana tona sai ya sanyi salaf in ya huce kuma sai a dauko miciya a rika gamawa ana gama ana gama sai ka tuke shi tas ya gamu ya zama gumba ko da mm. kuma sai a gyara wurin makani a kawai aka gyara kan da sa ya yi tsami Mm. in an tashi ko da asuba ma daga an tashi kawai a dama mm. ko ba dukka ba ake dama shi sai a ɗauko maka a rika tsakura a dama in aka ɗora aka toye halohi a zuwa a tsakura amma a dama kamar na ga ana sa ruwan kanwa ana sa ruwan kanwa mm. da ruwan birin sauran da aka bar su ake dama da sukari za a toya ne kina rika sa ruwa yawwa da ruwan kanwa da ruwan kanwa da ruwan biri mm. ita kanwa kanta a cikin ruwan birin ake zuba ta ake ta mm. ya rika dama da shi in aka toya aka kare halo sai a kwalho wani in da yawa ne ba a dama shi duka mm. to wale ya ake toyawa ko da ko kasko a da akwai kasko sai a dora kasake na laka haka kuma akwai tanda to duk wanda aka samu yana yin waina in ka wanke tan da ka zo ka zazzaba mata mai in manye zahi kuma ka zo ka zazzaba kullun ka zazzaba kullun kuma a sa wuta can an jima sai ka juya in ka juya kuma sai ka kawo wani ma mm. daga an ka juya ka zazzaba ka zazzaba ka yayyafa mata daga sama mm. in aka jima can kaga kaman ta dahu kana iya juyo ta kuma ka danna mata kuyarki in kaga kuli ya huto ba ta ba sai kamar da ta in kuma kaga babu kuli ta da hu a kwashi ba mm. a zuba wata to ita waina an ce bata san wuta da yawa ko bata san wuta da ana sa wuta da baki take sai mm. ta baki kirin ta kone mm. kadan kadan ake sa wuta sai ta je jan kurgunin kyau ta dahu ta ba ba algauga ba ce in kana gauga kona ta kake Ta wani lokaci wasu kamar wurin dama kullum wasu suna sa kamar albasa haka ko wani abu ko wani attarugu mai so ko ana sawa hmm? ana sawa albasa hmm. da attarugu hmm. kwarai ku akwai masu sa kuma akwai wanda basu su sawa a cikin kullum ake sa kuma wanda ta yi daɗi to ita wannan wani kama da me ake cinta wannan in ta sadaka ce da sukari suke zuba mutane su dan kula su ci eh in kuma wani ce aka aka yi ta sai da da yaji in kuma a gida aka yi ta dan a ci dama kun dafa ku ko kun yi ku ta nama ko kaji ko jan nama in aka zo aka raba kowa da miyar shi iya a cikin ta gida ce. A karkata a sha tuwo. Masu mu a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham tare da abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.